أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu a cikin ci gaba da mu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta af'alu tafti min من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وبلت أبي وما به إلى تعجب وصل وما به إلى تعجب وصل لما نعم به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا تقديرا أو لفظا بمن وإن لمنكور يضف أو جرد وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد ألزم تذكيرا وأن يوحد وتلو الطبق وما لمعرفة وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن لم تنو فهو طبق ما به قرن طيب يو إن شاء الله زامي مغانا أكام أفعل التفضيل وتؤيك نفي فيكم أسلين التفضيل abu ne wanda yake zuwa guda biyu wanda za su yi tarayya a cikin sifa ɗaya amma ta ɗayan tarin jayi ta ɗaya zaidun jamilun lakin na khalidan ajmalu min zaidun karimun lakin na amran أكرم منه هيثم بخيل لكن خالدا أبخل منه to shine bayani akan sifofi koko abubuwa guda biyu sun yi tarayya akan sifa guda ɗaya sai dai sifan wancan ta ɗaran mata wannan ina fata muna fahimta to a irin hanyoyin da za ka bi ka cirato af'alu ta'ajjub kun san ba ku manta ba mun ce af'alu ta'ajjub suna da sigogi guda biyu ma af'ala da af'al bihi to irin wannan hanya da zaka bi ka samo af'alu ta'ajjub to irin su ne zaka bi ka cirato af'alu tafdil misali in kace ma akrama zaidan زيد أكرم من خالد أنا فهمتها ما أبخل عمرا عمرو أبخل من هيثم يعني في لند ذا أئي سامو التعجب دقا تكنسو إغنسو نيكو مذا أئي سامو تفضيل دقا تكنسو كينان دوانا مغانا ذا مفهنتي دو إند تعجب يتي ترى to tafdili ma na shitar ana fahimta kuwa don kusa akwai sharɗa kusan guda takwas da muka cirato a can baya waɗanda in har an same su ba a iya samun ta'ajjub wasu homa min di talatin sarrifa qabili fadlin tamma ghairi zintifa wa ghairi zi wasfin yudahi ash'ala wa ghairi salikin sabila fu'ila sharɗan nan guda takwas دولي كسر ثلاثي متصرف تام قابل للتفضيل بمعنى للازدياد زي هوية سوكا سنن ألا يكون الوسط منه على أبنا آه، أفعل فعلا كمان أسود سوداء أحمر حمراء سنن أن يكون غير مبني للمجهول كوكما وألا يكون مبنيا للمجهول كري كسن شي سالكا سبيل فعلا بمعنى مبني للمجهول مهم هيدا إيه to in duk ba mu samu waɗannan ba to a irin yadda za mu ciro af'alu ta'ajjub to irin wannan hanya za mu yi mu samu af'alu tafdil muna fahimta shi ne ma ce so af'ala litafdil yani ka ƙero, ka samo ka cirato wazni na af'ala litafdil domin fifiko muna fahimta min masughin minhu litta'ajjubi irin abinda ka samo ta'ajjubi daga cikinsa to ka samo af'al shi ma a cikinsa wa ballaz ubi abinda aka guda a can daga kalmar iba'i gudu asalin asalin a anan allazi ne kun san in karatunmu na wasu shekaru can allazi in kuma ta mun ce akwai kusan lowogi guda takwas an fahimta to wa ballaz obi abinda aka guda a can to nan baka guje shi bi ma'ana sharuɗan da muka lissafo nan guda takwas a can an guje su to nan baka guje su to in ko ba samu ba ya zanto mun guje su to irin hanyar da muka bi muka cira to siga na ta'ajjub to mu bi mu samo siga af'al amma ita kuma litafi ban san kowa ana fahimta ba ba da kana tare da mu طيب سيأتي وما به إلى تعجب وصل yana sake ne ta maka magana abinda ka bi ka isa zuwa ga ta'ajjubi da shi dan shi kuma ta hanyar sa muna fahimta in bihi ila tafdili sai in an samu arkala aka samu tseko ma'ana irin hanyar da ta hana ka isa zuwa ga ta'ajjub to ita ma ita ce irin ta ce za ta hana ka isa zuwa ga tabbi sannan irin hanyar da ta sadar da kai zuwa ga ta'ajjub irin ta ce dai za ta sadar da kai zuwa ga tabbi ana fahimta kuwa wa ma bihi ila ta'ajjubin wasil abinda zai sadar da kai zuwa ga ta'ajjubi na wama bihi ila ta'ajjubin wasu yani abinda zai sadar da kai zuwa ga ta'ajjubi ya'in bihi ila tafdili sil wato abinda ya zanto akwai garkuwa ya sha makance ka zuwa ga isa zuwa ga ta'ajjub to shine zai sha makance ka zuwa ga tafdili amma abin da ya sadar da kai zuwa ga ta'ajjub ya zanto babu wani tseko to shi din nan shi zai sadar da kai zuwa ga tafdil kenan abin da ya maka tseko gaban ta'ajjub shi zai ma tseko gaban tafdil abin da kuma bai maka tseko ba gaban ta'ajjub ba zai maka tseko gaban tafdili ba don zaka ce ma akrama zaidan zaidun akramu min am ma ashja'a amran amro akramu ko ashja'u min khalid in ba sammane ba can dan ba za sammane ba abin da yayi man'i a can shi zai man'i yana muna fahimta wa afdal at-tafdil silhu abada yani af'al at-tafdil gida guda uku ne ko dai kasance mujarrad min al-alif wal lam ko kuma ya kasance muhallan bil alif wallam ko kuma ya kasance mudafun batili baya wuce haka shi yasa da'iman zaka yace muqarina al aw mudafain lima qarana haka ni'ma uqbal kurama yani ko dai kasance mujarrad ko dai kasance muhallan akwai alif da lam kinsa ko kuma ya kasance mudaf wa mudaf ilayh kaman kace zaidun afdalu kaga nan mujarrad ne ko zaidunil afdalu kaga nan muhallan ne ko zaidun afdalu rajulin kaga nan mudaf ne da mudaf ne muna fahimta to sai yace idan ya kasance shi af'alu tafdil mujarradi ne min al alif wal lam ban fahimta ba eh ko da ya kasance zaka idafan ko kuma ya kasance a'a ba zaka idafan ba abinda dai muke so mu fahimta shi an alif alif da lamun bai shiga masa ba mun fahimta to in ya kasance alif da lamun bai shiga masa ba to dole ka hada shi da min lafzan au takdiran a lafzance ko kuma kaddarce misali kamar ka ce zaidon afdalu min khalid kun ga afdalu af'alu tafdil ne ai ko mu ce ismu tafdil muna fahimta ko ga ana mujarrad ne ko muhallan bilal balla mujarrad saboda ba alif da lamu a cikin sa to dole sunan da zai biyo ya hadu da min sai ka ce zaidun afdalu min khalid muna fahimta min din nan ko dai ta bayyana ko kuma kaddarta ta misali kaman ana aksaru min kamalan وأعز منك نفرا ba fahimta ba ayar ba haka take ba dan naga ana ta sace kamar network <laughs> na yi shortcut dai asalin ayar ana aksaro min kamalan wa azzo nafara amma tun da can ta zo lafzan nan sai aka iktifa'i da wancan takdira sai ya zanto kaman ka ce ne ana aksaro min kamalan wa azzo minka nafaran mun fahimta to kun ga aksaru da azzu a ismu tafdil amma muhallan ne ko mujarrad to kasantuwar mujarrad ne dole sunan da zai biyo baya ya haɗu da min min din nan ko ka bayyana ta lafzan ko ka kaddarta ta takdira an fahimci magana shine malaki wa af'ala tafdil silhu abadan shi ismu tafdil ka sadar da shi har abada ga takdirin can bimin ka sadar da shi da min in jurrida in ya kasance mujarrabi ne ita min din nan kuwa lafzan ko dai ta bayyana kama ana aksaru minka malan aw takdiran ko kuma a kaddarta ta wa azzu minka nafara na'am bi minni a gyara wala ya eh taban <laughs> malamai kuna mai daga suna ko to yanzu zai shiga kashi na biyu kila da na uku dan mun ce ko da ya kasance mujarrad ko ya kasance mudaf ko ya kasance muhallan bil alif shi mujarrad mun dauke hukunci sai ya kasance mujarrad ne khalas ba magana muka ce dole ya hadu da min min din da malam ko ka bayyana mana ita ko ka kaddara mana ita da nauti fakhilnaki kal badri ajmala da nauti fakhilnaki kal badri ajmala kaga ajmala ismu tafdil ne ko fahimta to amma ka'idar mu ya kamata a bayyana min ko kuma a sarraha ta to takdirin magana zanauti fa khilnaki ajmala min albadri da kika kusanto sai muka tsammaci ma ke kin ma fi wata haske na yawa at-tajwid maqlub kenan mu koma tsawon littafi balaga eh ahinnu lahum wa dunahum falatu آه كأن فصيحها صدر الحليم إيه وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح آه كأن فناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد كون يلفظ بالوعد تبسم عيسى يعني بعدين ممكن تبسم غنابة تو محل الشاهد دنوت فخلناك كالبدر أجملا anan kun ga ajmal ismu tafzil ne amma min din muqaddara ce anan shine wa af'ala tafdil silhu abada taqdiran aw lafzan bi min in jurrida to zai shiga babi na biyu wa illi mankurin yudaf aw jurrida idan aka yi idafan ismu tafzil zuwa ga nakira sannan ya kasance har wa yau mujarradi ne babu alif da lam a cikin sa misali kaman kace zaidun afdalu rajulain kun ga rajulin kira ne kuma arifa shine wa illi mankurin ubifa an yi idafan shi zuwa ga nakira sannan fi nafsil waqt shi ismu tafdil din ya kasance mujarradi ne bi ma'ana min alif wal ana fahimta wannan magana wa illi mankurin yudaf aw jurrida ألزم تذكيرا وأن يوحده يعني إذا كي إضافة اسم التفضيل المجرد من الألف واللام إلى النكرة تظهر كي صفة قولها إيتك زي كسنتي مذكر سننكم زي أوكي إفراد بقى فهمت بقى معنى idan sunayen da kake so ka yi na cikin afdaliya ya kasance musannan ne ko jama'an ko ayyan ma kana shi dai wannan Af'alut tafdil din in har aka yi idafansa zuwa ga mankur wa kana mujarradan yajibu an yakuna muzakkaran wa an yakuna mufradan misali sai ka ce zaidun afdalu rajulin الزيدان أفضل رجال shi ba zai canza ba azaiduna afdalu qaumin ba fahimta ba yanzu muna fahimta hindun afdalu qaumin ko afdalu ra'atin hindani afdalu imra'ataini hindatun afdalu ra'atin shi ba zai canza ba لا يؤنن ولا يجمع ولا يسن مو فهمت وإلي منكور يضف أو جرده in aka yi idafansa zuwa ga nakira kuma ya kasance mujarradi ne ulzima takiran to ya kasance muzakari ne wa'an yuhada sannan kuma ya kasance mufrad karka ce mani azzaidani afdala qaumin karka ce mani azzaiduna afdalu a karka ce mani haka <laughs> ban san kwana fahimta ba to kun ga hali na biyu kenan na farko mun ce mujarrad na biyu mun ce mudaf dama mun ce imma an yakuna mujarradan wa imma an yakuna mudafan wa imma an yakuna muhallan yanzu mun dauki biyu shi mujarradi mun ce yajibu an yuzkara min ba'dahu mun fahimta lafzan au takdiran to yanzu mun dauki mudaf shi kuma mun ce yaya dole ne in aka yi idafan sa zuwa ga nakira yalzam min an yakuna lismu mufradan wa an yakuna mudhakkara mun gaba shi to yanzu mu shiga babin muhalla bil alif wal lam kaman kace mani zaidun al afdalu ya zo da alif misali ko zaidun al akramu mun fahimta ko zaidun al ash ja'u ya hukuncin sa yake idan ya zama na cewa af'alu tafdil ya zo da alif da lamun mun fahimta kuma aka yi idafansa zuwa ga ma'arifa aka yi idafansa zuwa ga ma'arifa to kana da huskoki guda biyu kana da huskoki guda biyu in har kai niyyar tafdili ne to shi ko dai ya kasance wannan sunan zai yi mutabaka yani zai yi mutabaka da sunan da kake so ka yi tafdilinsa ko kuma ya kasance kamar hukuncin wannan nabi da muka ambato misali idan kake zaidonil afdal الزيدان الأفضلان الزيدون الأفضلون مو فهمت هند الفضلى الهندان الفضليان الهندات الفضل الفضليات جميل بيو كان يشوف فضل مو فهمت Kada ce alfudla ya su in ya bi waɗancan da muka ambato to in sunan ya kasance haka ne sai kuma ya zamana kai ibafansa zuwa ga ma'arifa muna fahimta to kana da fuskoki guda biyu fuskokin nan guda biyu ko dai shi sunan ismu tafsir din ya tsaya a yadda yake na mufradinsa muzakkarinsa sai ka ce zai don afdalul qaumi الزيدان أفضل القوم كون صنع ما إشار نوني ده النون انتني الإعراب والتنوين مما تضيف احذف كطور سينا إن كان إضافة mun fahimta sai ka ce azzaidani asalinsa afdalanil qaumi amma ba za mu ce haka ba sai mu share nudin idafa sai mu ce azzaidani afdalal qaumi kun ga alqaum da kira ne ko ma'arifa ma'arifa ne ko to kun ga an yi idafan shi zuwa ga ma'arifa ko kuma ka ce a ah, azzaiduna afdalul qaumi maimakon abbaluna haka na kalam hindun fudlal qaumi alhindani fudlayal qaumi mun fahimta sannan alhindatu fudlayatul qaumi ko fudlul qaumi to hali na farko kenan ya kasance shi wannan dinnan ya tsayu a ifradinsa a kuma muzakkarinsa ko ko a'a ya kasance zai bibiyi sunan da kake so ka yi tabdilinsa na? in wancan na da da lamu ba a fahimci magana nan ba na farko muka ce idan kai idafa zuwa ga ma'arifa kana da sararin ka caccanza ismu tafdil in ka ga dama ka bace ai da yake mun fahimta sai ka ce zaidun afdalul qaumi az-zaidani afdalul qaumi az-zaiduna afdalul qaumi hindun afdalul qaumi hind al-hindani afdalul qaumi sannan al-hindatu afdalul qaumi ya canza ko bai canza ba to abu na farko kenan abu na biyu kana iya caccanza shi ya bi wannan suna da kake so ka fassala shi sai ka ce misali kamar zaidun afdalu zaidun mufrad ne ko musanna to da haka afdal sai kasance mufrad tabi' li shi zaidin in kace az-zaidani sai ka ce yaya afdal al-qaumi tabi'un li zaidin ko mai da in kace az-zaiduna eh afdalul qaumi tabi'un li zaidin mu fahimta in ka ce hindun sai zama fudlal qaumi mu fahimta alhindani fudlayal qaumi an fahimta to in ka so kana da wannan zabi ko ka canza wannan ya tafi da wancan ko kuma ka bar shi a yadda yake duka an samu ana fahimta wannan magana ya tabbata cikin alqur'ani wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya na ya bi na farko yau wato inda za mu canza shi inda ba qur'ani bane sai mu ce yaya wala tajidannahum ku dai fito min da nawo eh dan in su bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida a'ni ra'a kala alimtu wajada eh, ba suna abin nan nasu ba makulabi bane to a harasin nasi bi hasbi nun al-idafa yawa allazina idza zukira Allah wajilat don haka wala tajidannahum ahrasan yadda yake kenan inda ko ba qur'anin bane sai mu wala tajidannahum ahrasin da asalin sa ahrasin an-nas ne yawa ban san ko ana bai ba yawa kuma haka cikin hadisi ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا كذا أحاسنكم أخلاقا كم نعي معرفة أدو هكا بيتي أحسنكم ما كما بيتي ألا أخبركم بأحبكم إلي أحب مفرد مفرد وأقربكم مني مفرد نكو جام مفرد أما جاء تجي أحاسنكم أخلاقه يا كو جمع إلى جمع وكذلك جعلنا في كل قرية جمع إلى كمفرد إذا كاكري فليس مجرميها جمع إلى كمفرد كذا من يا بنا نعم ايه ايه يوه ايه ايه شي وانت امرأ in ya kasance mu eh, in ya kasance mudaf ilayhi ma'arifa ne yawa in na kira ne shikenan ba fa san kwana bai magana ba shine malam ke cewa wasilu al idan ismu tafdil ya biyo bayan ma'arifa kenan a takaice a gwaranci tibqon to yakan yi daidai ne da sunan da ya gabata an fahimta ma'ana idan ismu tafdil ya zo da ma'arifa to kana da daman ka sa shi daidai da sunan da ya gabata sai ka ce zaidun al-afdalu az afdalani az afdaluna wa tilu al-sidqun daidai suke zama wa ma li in ko aka yi idafa zuwa ga ma'arifa muna fahimta to zuwa jihaini kana da fuskoki an ji ma'arifa ga duk wanda ya san wannan magana ya eh, gama abocin sani to yana da fuskoki guda biyu eh yana iya dauka amma nan an sahibul ma'arifa eh وارفع بواو بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء min zaka zo in sohbatan abana wal famu haisul mimu min hubana ina karanta da kai can ke baya to kaga zuwa na sahib an zi ma'arifa <laughs> ana fahimta kuwa wasilu an. ismu tafdil in yazo zo bayan al kon yakan yi daidai ne da sunan da ya gabace shi wa ma li ma'arifa urifa to zuwa jihaini yakan ɗauki fuskoki ne guda biyu an ji ma'arifa wato haka yakan bayyana ne ga abokin sani muna fahimta malam to wannan idan fa kai nufin tafdili ne domin ismu tafdil yakan iya zuwa amma kuma ya zanto ba ana nufin tafdilin bane wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma wa huwa ahwanu anan hayyinu ba wai ahwanu bane mafi wulakanci a'a mu mai da wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa shine Allah wanda yake farin halitta thumma yu'iduhu wa huwa ahwan wannan kaskantaccen abu ne wulakantacce ba wai shine mafi wulakantuwa a wurin sa ba zai iya dauka ai yasirun alai eh amma nan ba tafsila ke nufi ba saboda to shin menene zai gagare shi hadda zai tafsili tsakanin su da wani ka gane rabbukum a'lamu bikum ah to dama tare ya ake da cikin sanin har zai zama ya kire mu sani ay rabbukum alimun bikum na? Karina za ta nuna haka. wa ma utitum min al-ilmi illa to kai ilimin ka gana shi menene za a bi nan shi ne ban zan goma la ya bace ba kar ka kawo wannan magana da wancan eh to a to dama za mu wannan ya a lokan ai in ta sa'a mutafi sai mu aje ta a ban ji ba ba sarar wani ya eh eh na'am eh na'am na'am ai mutane tsakanin zina ke cewa ne ya fi wane wane ya saboda sifgar su zafin su akhlaq duka daya amma shi baka ja ce walam yakun lahu kufuwan la fil af'ali wala fil sifati wala to kama ji laisa ka ai mislu mislillahi ma'zum kama da kamar Allah babu ai ma'ana ayan kenan in kace laysa ka mislihi shay'un wani abu bai yi kama da Allah ba baka fitar da balagan ba ai saboda ga kafin nan ta zo littashbi ita ma ko ba a da bace ga kuma mislina ai laysa mislu mislillahi mawjuda kama da kamar Allah babu shi to in kama da kamar shi ba samu shi ne kuma za a samu ma'ana magana kenan rabbukum a'lamu bikum mahalicin ku shi yana sanar da ku mun fahimta إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز بمعنى عزيزة طويلة دايشي ينا نبي يتي مني جدا لك هو عزة دادتو قرينة أبا سيوا فداك بنى لنا بيتا دعائمه عزيزة طويلة إيه إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا anan lam akum bi ajalim ai lam akum bi ajal ni bazan bazan ba yi sauri ba bazan yi hanzari ba ba wai mafi saurin su bana yawa to shine bayanin da muke so maka yanzu zamu koma cikin karatun mu idan ka kawo af'alu tafdil kuma kai nufin tafdil to shine zai dauki wannan hukunce hukuncin da muka yi magana amma idan ba tafdili kake nufi ba tajibul mutabaka dole ne ayi yi mutabaka ismu tafdil ba zai taba kasance mufradi ba bai ma'ana idan sunayen suka kasance musanna ne kuma baka yi nufin tafdili ba dole shi suna mai kama da ismu tafdil shi mai kasance musanna in suka kasance jam'i baka yi nufin tafdili ba dole shi sunan nan da ke kama da ismu tafdil shi mai kasance jam'i misali kamar mu ce al-a'raju wal ashaj al-a'raju wal ashaj a'dala bani marwan kaga al-a'raj wal ashaj sunaye ne guda biyu dan a'raj ba shi bane ashaj to anan ba tafdili muke so ba to in ba tafdili muke nufi ba dole ne shi sunan da zai zo mai kama da af'alu tafdil ya kasance mutabiq lima sabaqahu eh wa afwadu eh eh eh eh ايه ايه ايه, إيه،, إيه، مخافة ان ينكسر الوزن وتنكسر القافية سؤال حاجة إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه عزيز عزيزة وطويلة قافية بيتا بناه لنا المليك وما بنى ملك, ملك السماء فإنه لا ينقل ai kaga kafiya ce lamai eh ba za a canza shi ba eh <laughs> muna fahimta malamai haza idza nawaita ma'na min waɗannan ka'idoji da muka ambato ba idan kai nufin ma'anan min ne min anan ma'ana idafa bi ma'ana min ita ce wancan ta farko da muka ce mujarradin nan mun fahimta wa illam tanwi in ko baka nufin idafa ba bi ma'ana baka nufin tafdili ba fa huwa sidqu ma bihi qurin to dai dai dai az-zaidani afdal al-qawm in baka nufin tafdili ba az-zaiduna afdal al-qawm dole kasance sidqu kuma bihi qurin amma idan kai nufin tafdili to kana da za'i yadda muka yi bayani

in kace misali az-zaidani afdal al-qawm abinda hankali zai fi bamu ba tafdili kai ba فهو صدق ما به قرين abu na farko da hankalin mu zai bamu ba tafsiri kai ba sai dai kai ne kace a abin da nake nufi shi tafsiri ne saboda al-aglab adamul mutabaqa yawa inda tafsir sannan wal aglab al mutabaqa inda adami iradati tafsir haka yake mun dai fahimta kuna to alhamdulillah na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am ai shi ne cewa ashdidau ashadda aw shibhuhuma yakhlufuma ba'da fi adima irin waɗancan ɗin da za ka yi amfani da ma ashadda ho nan kuma sai ka ce a abin nan zaidun ashaddu umratan min wani can za ka ce ma ashadda umrata zaidin نعم مذكتي زيت أشد حمرة من أمر لا كما كتي ايه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم eh wa ashdidau ashadda bi ma'ana ashdid da kuma ashadda wa shibhuhuma yaklufuhuma ba'd ash-shurut adima in sharqi ya karata su shikenan kala sai amfani na a shi babu yawa sannan kuma a babin ta'ajjub yakan kasance maf'ulun bihi ne yawa ma afdala zaidan amma ana yin kasance tamyizi ne أولئك أعظم درجة درجة أنا تميزي يوا أما أتشن يكن في مقول به قتل الإنسان ما أكفره أو لما مقول به <laughs> ما لا يا فهدا ما لك نعم نعم ايه eh a ah, ai ba wawun a wani fa'un dadun lamun kawai fa'lu alazu ne fa'lu jami'i ne <laughs> ga mata ake yin sa eh eh eh na <laughs> na na eh ايه اه اه باقاشي با زنوتي فخلناكي كالبدري اجمل ايه ببينه با باشي باني با ايه والذين امنوا اشد حبا لله من الكفار نعم تفضل سبحانك اللهم وحمدك الله وحمدك